waɗannan hawaye da ake zubar miki bala'i ne a tare da ki ki je ki ba mahaifiyarki haƙuri ta yafe miki da yayanki hmm, salsabila fushin uwa ga ɗanta masifa ce kinga ke yarinya ce ƙarama na ce to ne in ba su haƙuri ta ce to mu je muka fito har ɗakin amin muka je tana zaune na je na same ta na durkusa na ce an miki yafe min ba zan sake ba bata amsa ba na yi ta ba ta haƙuri a mashiru, har kaka binta ta sa baki nan mashiru. abu kamar wasa ashe a ta su mane a haka ba mu sani ba sai da na taɓa ta kawai ta kifo min a jiki na kwala ƙara saboda kanmu ya bugu da juna faɗin irin tashin hankalinmu ba a magana ya yi ya ce wallahi idan an mita mutu sai ya kashe ni to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci muka ɗauke ta sai asibiti ya ya buga wa papa waya shi ma ya dawo cikin tashin hankali saboda tun da suke amma bata taba ciwon da ya kai ta asibiti ba sai dai abin da ba za a rasa ba kwanan ta biyar aka salla mota wai ashe jininta ne ya hau sosai da muka dawo gida ina manne da ita ya yaya kuwa ƙara jan haushi na yake papa ma ya ɗan rage halinsa yanzu abinci sai mun ture komai alhamdulillahi ba wata matsala sai dai kuma abin da na yi wato aikin da na shuka a can ƙauye su fafa sun haɗa kuɗi sun kai wa baban montari amma ya ƙi karɓa ya ce ai yarsa ce kuma ya yadda da ƙaddara don haka ya yafi Ami ta samu lafiya ni kuma kullum sai na bata haƙuri har aka koma makaranta rigimar wata ragu ba na faɗa ko tsokana. muna nan har muka shiga ss3 lokacin na zama budurwa sosai ana ta tururuwa sona ni kuma sai iya yi da feleke amma fa tsokana fada ya dawo saboda idan na ga budurwa da saurayi suna hira idan na zo wucewa to fa sai na yi tsokana duk wanda ya tanka a yi rigima yanzu mu biyar ne 'yan mata a unguwanmu duk ciki ni ce maraji ni ce kulob wajen shakatawa idan kuma ka ce kana so na ka zo hira idan har ka bani kuɗi to za mu shirya in ko ka ƙi to na san maganinka zan bari ne idan muna hira sai in ce ɗan ban ka in gani kana bani za mu ci gaba da hira zuwa can zan fara hamma in ce bacci zan shiga gida nan zai ce to "Bani wayar ni kuma na ce ai baka ban kuɗin zance ba a takaici rasa kenan duk wanda ya zo hira ya hana ni kuɗi to wayarsa zan karba har sun gano ni ina da wayoyi kusan goma sha biyar ranar na ce da wani saurayi na wai shi kamalu ya kai mu shan ice cream ni da ƙawayena ya ce to ba damuwa na cewa ami zan raka fa'iza unguwa ta ce kar mu daɗe muka ɗunguma zuwa supermarket yana zaune yana kallon mu kowace da abin da ta zaɓa har da takeaway muka sa aka kawo mana can sai ya tashi yana waya ya ce yana zuwa mu kuma sai lodi muke yi da muka gama suka kawo bil na naira dubu goma sha takwas na ce ajiye yana zuwa kuma su ce dubu ashirin ne har da su da yake duk maza ne suka koma mu kuma muna ta gulmar wasu 'yan mata a wajen a shirin shiru ba mu ga kamalu ba na ce kai ku jira ni ina zuwa na fito waje ba shi ba motarsa sai ciki na ya ba da ga shi cikin mu ba mai sisi saboda mun fito cin na banza ne a take na buga mu hafsatu na ce ke kamalu ya gudu fa ya za ku yi saboda ni na tsira don ina waje zan ƙara wa riga ta iska ta ce lalle ma dama wulakancin da kuka shirya mana kenan ko ke da saurayin saurayinki salsabila na ce wallahi ba haka ba ne ni fa na fito duba shi ne sai ban gan shi ba abin da za ku yi kawai ke ki ja fa'iza ko hafsatu fada daga nan ku hargitsa wurin sai ku gudu kawai idan ba haka ba to fa da 'yan sanda za su hada ku ba ruwana ta ce dole ki ce haka mana tsohuwar fitsararriya mu za ki tozarta na kashe wayata ina ta dariya na samu waje na ɓoye zangan su yau zangan su gobe na ji shiru na kira layin fa'iza a kashe duk layukan su a kashe suke na ce yau mun bani ni kan ba zan sake shiga ciki ba can sai ga kamalu ya dawo na fito da sauri na ce wato abinda za ka yi min kenan ho? ya ce kamar me fa mace da ka gudu ka bar mu ya ci tuba ga na dawo ba dama na je cire kuɗi ne a atm na ga ku yan haɗama ne kar kuma ku ce zan biya muku duka sai dai a yi raba daidai saboda ni ba ɗan iska ba ne na ce to na gode me yasa da ka ga muna ta can abubuwa baka hana mu ba ke fi kaka ce za ku shan ice cream ni kuma na kawo ku ke bari ke jima mai na na kona na kawo ku don haka kuma san ta yadda za ku yi ba zan biya ba na ce kayi kaɗan biya kamar kayi ka gama dole tun da kai ka kawo mu ya ce to zan gani ban ci nanin ba nanin ba za ta ci ni ba na fake idon sa na warce makullin motar na ce zan ga wanda ya isa ya karbi makullina a hannuna ransa ya ɓaci dama yana da saurin fushi ya ce ba ni tun kafin ranki ya ɓaci salsabila na wuce cike abina ya biyo ni abin dariya na samu su fa'iza na wanke-wanke hafsatu na haɗa kwanuka da goge-gogen tiles sai salamatu mai yin shara Na gintsa dariya na ce cikin faɗa menene haka nake gani wani irin wulakanci ne haka za ku yi wa 'yan uwana suka ce to ba kun gudu ba sun ce ke za ki biya ke da saurayinki na zuba musu harara na ce kai ku bar aikin nan ku wuce mu je wannan ariri ne da wulakanci ce muku aka yi mun gudu ne kun san ko ni wace ce na hau karya sai zagin su nake yi na ce kuma ba zan biya ba tunda kun sa su aiki ne a bakacin ku idan kuma kuka yi wasa daga yau kun daina sai da abu a nan matsiyata kawai aka taru kuma nan ana bani haƙuri shi dai kamalu gefe ya samu ya zauna yana kallon ƙarfin hali irin nawa na ce da fa'iza ina wayoyinku ina ta kira a kashe ta ce sun karbe na ce me kuna hauka ne za ku karbe musu wayoyi sannan ku sa su aiki na fito da tawayar na daddana na sa a kunne hello inspector don allah ka zo ban karasa ba ɗaya daga cikin waiters ɗin ya karbi wayar ya kashe ya ce please madan ki yi haƙuri please mun yi kuskure na ce kai har ka isa ina magana a waya ka karɓe mu ya ce please na ji za kira 'yan sanda ne amma am sorry ga waya taki na karɓa na ce ina wayoyinsu ya ce ga su can da sauri aka miko masa ya haɗa hannu biyu ya ce madan ga su ki yi haƙuri na warce wayoyin na ce ungo fa'iza ku ce mota ungo makulli ta karɓa na kalli sauran na ce ku bi ta ina zuwa yau sai na ga wanda ya ɗore wa mutanen nan gindi customers ɗinsu suka sa baki aka bani haƙuri har sai da aka nemo manajan wajen shi ma ya zo yana bani haƙuri na ce dama kai kasa su wulaƙanta min ƙawaye ya ce no ban sani ba ma na ce to kuɗi ne ba zan biya ba tunda sun ƙwace wayoyinsu sannan sun sa su aiki ka kalle su da kyau ba ɗiyar matsiyaci a cikinsu amma kuke sa su aiki ni fa ba zan haƙura ba daga yau an rufe nan da ƙyar na haƙura kamalu ya taso ya ce gimbiya mu je ho jan haka aka kalle ni ni kuma na mai da madubin idona na yi gaba kamalu na bina a baya na ce wai ina sauran direbobin nan suka yi ya ce ki haƙuri mu je ai sun gane kuransu da haka muka baro wannan supermarket din ba tare da biyan ko kwandala ba a mota muka yi ta dariya kamalu ya ce kai kin burge ni sosai salsabila ya ta ce ni kan dan ba ƙara bin ki salsabila na sa dariya na ce ko ku yi min godiya da na kwace ku a hannunsu sannan kai kuma ɗan renin wayo daga yau kar ka sake zuwa ƙofar gidanmu dama ba a san ina hira da samari ba ni tsoro na allah tsoro na ya yi kabiru duk ranar da ya ganni na kaɗe ya ce ho abin zaki ce mun kenan na ce eh yanzu da ban nuna hauka-hauka ba da mun kwana ciki matsayaci kawai ka san baka da shi kake zuwa wajena ya ce karki gaya min maganar banza mana na ce an gaya maka ka yi abin da za ka yi ya ce to bari in tsaya kusa kan min a mota fitsararriya kawai na ce akwai fitsararre irin ka kuma baka isa mu sauka a motar nan ba har sai ka kai mu inda ka ɗauko mu don ma na rufa maka asiri matsiyaci ya yi fakin su fa'iza suka hau bashi shi haƙuri ni kuma na hau su da zagi na ce su rufe min baki da ba don na yi wannan dabarar ba da sai dai yau su kwana a ofishin 'yan sanda salamatu ta ce to da waye gayyace mu in baki ba na ce ba gashi kin cika cikin ki ba tun da kike kin taɓa can abin da kika ci ɗazun a rayuwarki da har za ki gaya min magana banza muka sake haurawa da su na ce kowace ta fita motar saurayina suka ce saurayin da baya son ki na ce ai gara ni kufa akwai mai mota a naku samarin ina ce matsayata ne abin ya ba kamalu dariya ya tsaya kallon mu yana jinjina irin halina da kowa ma ina yi da ya gaji da hayaniyan mu don na yi za zamu casu fa'iza dai gefe ta koma saboda ita akwai tsoro ni da su hafsatu za mu da ku ya raba ta hanyar cewa ba zai ɗauki kowa ba ni kuma na ce bai isa ba yadda ya kawo mu haka zai mai da mu ya ce ah, to kin ce ba wanda zai shiga mota na ce eh kai mu mu ƙarasa can sai na ji mu yarinya wallahi haka ya kwashe mu sai kofar mu muka sauka na kalle shi da raini na ce yau ce ƙarshen ganin wannan fuskar taka a nan ya ce ni ko kin san Allah sai kika ƙara shiga raina saboda rikicinki ai ban san haka kike ba saboda ba wanda zai ganki haka ya ce za ki iya ko buɗe baki ki ko da cacar baki amma ji yadda kika rikice musu na ce da su fa'iza kuma wuce wannan ɗan raina hankali ne muka fara tafiya ya biyo mu ya ce yanzu dai ku yi haƙuri asabar mai zuwa zan zo in kai ku duk inda kuke so na katse shi da cewa ba dole ba ko banza za ka cika za ka sha madara a bati yi dariya ya ce ashe kin gane ni da can abinci sai gobe muka yi gaba ya yi dariya sannan ya hau motarsa ya wuce to a na kaɗan daga ciki kenan har muka yi kandi na fito da sakamako mai kyau fafaye min kyautar mota sabuwa dal ban da samaruka na shi kuma yaya kabiru ya tafi hidimar ƙasa a Legas. duk wasu abubuwa na papa sun yi sauƙi zuwa yanzu kakabinta ba ta iya fita saboda rashin lafiyar ta na ƙafa na ci gaba da iya fi tsara ta son raina amma ba na barin amita sani kawai zan ce mata na je hadda ne dama mai sa min idon yaya ne papa kuma ba ruwansa amma ya hana ni tsayawa da samari wai duk bai ga mijina a cikinsu ba baya so na je na wahala a gidan mijina gara ne ta zama a gidansa da wani ya wulakanta ni ni ce Fati club fada a unguwa kai ko da kawaye na ne suke hira da samarinsu idan na fito sai na zo na ce kewai nawa yake biyan kwalliyar da kika bata awa biyu kina yi sai ta ce ya ce wayan yi haƙuri sai an yi biya in kamar su hafsatu ne kenan saboda fa'iza ba ta fita fira ni kuma na ce tashi nan don ɓata zanen da kika saya dubu shida da ɗari biyar gyalan dubu hudu hodar da sauran kayan kwalliya kusan dubu sha biyar za ki ɓata wa kanki lokaci ki zubar da ajinki a kan ɗan albashinsa da bai wuce ki sayi man shafawa ba wuce dan Allah. Ta yi murmushi ta ce kware da gaske salsabila ni kuma sai in ce tab dijan. amma ka yi sa'a kai kan a duk samarinta ba wanda take sa sai kai ya kamata kai ma ka kyautata mata sosai saboda shi da ma ta cin ƙauna kyauta ka ga ɓata lokacin da take yi wajen yi maka wanka da kwalliya mu abin har mamaki muke ita kuma sai ta ce ai wannan da kike gani ko ɗan minista sai haka a waje na shi yasa ko kayan kwalliya masu tsada nake sayowa saboda shi masoyin nawa mai tsada ne shi kuma sai kan sai ya fi tsauni girma sai kaga ya fito da kuɗi ya bayar masu yawa to fa bayan ya wuce zan same ki a gidanku na ce sai mun raba kuɗin da ya baki don haka ba ni nawa son. in kin ƙi na ce aini na ya hanyar da kika samu dole a raba da ni in kin ƙi na ce aini ne ya hanyar da kika samu dole a raba da ni in kin ce an bani aini ma in ce wannan daban idan kin so gobe wani saurayin ki ya zo in wasa miki shi ki raba ki bani wani abu in ko kin ƙi za ki sha mamaki duran da na ganki da sauri cewa nake yanzu fi sabilillahi cin amana yana da daɗi kin ce ba kya son sa kuɗinsa kike so in ni ce ki ai idan har ba na son ka ba abin da zan yi da abin hannunka amma ke saboda zalunci sai ki dinga cewa a raba mugu da makami ibada ne to jan haka saurayin zai ji haushi ya nemi dalili ni kuma na haɗa su kenan daga baya ta hau zagina nakan ce ni kan bana son cuta idan baka son mutum karka raba shi da abin hannunsa gaskiya ce sai na faɗa to fa nan ake rabuwa wani lokacin ko kuma wata ta ce ta ga saurayinta da wata budurwar to har gida muke binta mu yi mata duka mu ce ta fita hanyarsa ana haka bakin hafsatu ya tashi ni ce babbar kawa a nan ma an kwashe daru a kan kuɗin sallama a takaice duk an rufe ƙawayena sai ni da fa'iza muka rage ranar na fito zan yi sayi kati sai na ga sani zai yi fakin ɗin wata mota mai kyau da tsada da gani sabuwa ce dal aka buɗe ta a ledar ta har na sake baki ina ta kallo ban an kara ba na ji an watso min ruwan taɓo dama an yi ruwa kuma fararen kaya ne a jikina tunda yau juma'a ce na tsaya cike da takaici ina jiran fitowarsa in ga wucewa zai yi ko zai tsaya bani haƙuri